So barkanmu da dawowa a kashi na yadda za mu nuna yadda za mu kira data na yadda za mu adin doctor. So wannan bidiyo gaba ɗaya yadda za a adin doctor ne gaba ɗaya. So da fari dai ina wannan model ɗin namu ina wannan abu da na ƙirƙira gashi a nan. So abu ne wadda na faɗa muku tun farko shi kawai model ne zai kira. So za mu dinga adin doctors namu ta hanyar model ne in ba haka ba abin zai mana wahala gaskiya. So dole za mu dinga adin nasu ta hanyar model ne. So na yi kuskure ɗazun nan a nan, da ni ba na haddace code code ɗin wannan abu ba nan modal za mu sa data bs toggle modal sai mu ƙara mu sa data bs target. So target ɗin ne sai mu sa id na modal ɗin. So id zan ce add modal. So shikenan yanzu zan je in ɗauko model ɗina yanzu za mu koma kun ga za mu koma cikin wannan abun a template namu so ga wajen model nan a template namu ga wajen model ga basic model bayan basic zan yi ba basic zan yi amfani yi amfani da default ne ko ce large large model zan yi wannan kenan shine large so da shi zan yi amfani Ah. kaman dai zo ya zo daga sama so wannan da shi zan yi amfani yanzu zan je in shiga ba zan je in buɗe wajen abuna ba zan duba model ɗin anan component gashi nan so ah, zan kulle sidebar na kulle shi so ga basic model ɗina launch model ga model ɗin so zan kwashe code ɗin model ɗin gaba ɗaya so na gama kenan abinda nake so na samu yanzu zan zo wajen doctor a nan ƙasa a nan a nan ƙasa a ƙarshen komai zan zo pasting a zan pasting wannan code ɗin model ɗina so ga code ɗin model ɗin nan na pasting nashi bayan komai da komai so san me yasa abin yake wannan rikicewan ba. So, wajen ID din nan za mu zo mu sa add modal. Yanzu ba za mu je mu gwada mu gani, a bari mu gwada mu gani. So, za mu taɓa add modal mu gani, kun ga ga modal ɗina ya fito. so amma za muna so mu kara ga model ɗin amma ah, so mu kara mai girma so amma so mu kara mai girma za mu zo wajen model content din nan zo mu ce model lg so ya girma idan aka taɓa shi ya dinga fitowa da girma ba wai basic ba so i think so a nan ne za mu zo mu saka model ba nan ba ne zan cire shi a nan ne zan zo mu saka model lg haka ne zai sa model din ya ɗan girma so kun ga ga model din ya yi girma so yanzu zan zo nan zan saka a add doctor add doctor so ba zan ƙara taɓa shi so ya fito min yadda nake so so abu na farko da za mu fara yi a cikin wannan abu shine kamar haka a a daga ba zan kwashe nan ga nan kuma futa ɗin duka so guri biyun nan zan zo ni nan dan sai form zan kawo form ɗina kamar haka zan zan nasu duka a cikin wannan form ɗin kun ga form ɗina a nan so form zan cire mai action zan bashi class ne kawai eh class zan bashi so i think zan bashi class zan ce ko kuma zan bashi id zan ce add form so wannan form ne na adding kawai so a form din kuma method nashi duk da ko ban sa method a nan ba babu matsala amma dai zan saka so add form so kuma entity type nashi is a multipart data collection so zai karfi data ni tashi karfin data ba wai zai karfi iya wannan abun bane ba zai karfi data kowane iri so yanzu zan fara zan ce ce difro so difro a abu na farko da za mu fara sakawa za mu zo mu saka a ran duba tebul na tebul na wannan user namu na doctors kai I'm table na doctor menene da menene a table nasu so akwai username password first name last name specialization phone number and email so a nan wajen mun bar abu guda ɗaya ba mu saka ba don haka zan updating so ni ne zan updating kawai amma kun ka tashi za ku kalle shi zai zo muku don sai da aka gama gaba ɗaya wannan abin zai da gama bidiyon gaba ɗaya nake aka sakawa za ku ga akwai fil na image so ban saka fil na image ba wanda kuma shi ne nake so don saka yanzu so zan saka sai mu ci gaba ba sai na nuna muku ba so yanzu abin da zamu yi za yi ɗan yawa so zan ɗan buɗe abin nan so a ciki zamu zo mu ce div call md6 uh, I think shi kenan md6 mu ce div home group so same mu kira label uh, a ce first name so I have input input text a uh, class form control so wannan zan ce mai first zan ba shi id na first name zan ba shi placeholder a placeholder so kusan shi kenan zan duplicating wannan column din ne da zan duplicating column din da shi last name a a nan ma in kuma zamar da shi last name nan ma in zama da shi last name so mun gani a ah, so simple muka yi na gashi gashi yadda muke gashi yadda muka yi shi so wannan kenan mu ƙara duba abinmu sai username sai password okay username and password sai specialization phone number email so yanzu ba za mu ba zan kwashe su a ah, ba zan ƙara pasting nashi da ɗan yawa so nan zai zama username kuma username namu it has to be unique wannan ah, mu saka shi nan gaba username nan kuma zai zama uh, password I mean yes password shi ma anan za mu saka password password so yes so wannan shi kuma zai zama email ya zama email nan za mu mai da shi email amma za mu mai da shi email so nan kenan sai mu ƙara zuwa mu ɗauke shi mu saka shi sai mu yi specialization so ba zan gani yadda abun yake yanzu for now so ga email namu yes good good zan ga wanne ne ya rage specialization and phone number sai address sai gender so kusan specialization phone number address and gender za mu iya haɗa guda uku a waje ɗaya za mu iya haɗa guda uku nan a waje ɗaya address da gender sai mu ja a address sai mu ja da shi gefe shi daya yanzu abin da zai faru in ce specialization wannan za mai da shi text wajen type nan kuma sai an ce specialization ina confirm so amma wajen call md din nan anan a za mu mai da shi 4 za mu mai da shi 4 confirm nan ma za mu mai da shi 4 sai yawa sai in ɗauke shi haka sai in zo nan in ce phone number nan zamu saka shi as number nan kuma font amma ina son phone ne ya fito ya fito a sama kafin specialization da ka zan koma da shi sama so zan koma da shi sama so wannan zai kasance a radio button ne wannan zai kasance radio button a label gender go yes gender so input type video uh, so uh, wannan baya zuwa wannan bai zo da style nashi ba so zan yi amfani da akwai go tare da shi wannan abun form check so da shi zan yi amfani ce input uh, radio which is gender id gender uh, i think class go akwai class yes so yake so shikenan sai label nashi so label for gender which is kwance id anan ya kamata in sa male ne label for male so zan ƙara ɗaukan wannan kuma in sake wannan nashi nan wajen id zan sa female label for female so ga so wannan kenan gashi yayi art doctors shi ya bani specialization ah, ya bani specialization phone number so abin ma yi abun shi no need ah, a ce sai na guntule shi ko na saka shi haka ta nan wajen so no need abin da nake tunanin zai faru kawai a ah, wannan wannan zai je wannan zai dan zai sauka so wannan amfani da form check din zan cire shi gaskiya no need for the form check no need for it za mu gani yanzu so ga shi ya yi amma bai yadda ake so ba gaskiya so ba zan dawo da form check ɗin gaba ba za mu dawo da form check ɗin so muka dawo da form check abu ɗaya za mu yi a dibin nasu duka ise kavsal ilişkin flex so justify content justify content start yawwa tukun ga yanzu yayi so css din ne abu ne mai wahala dole sai da aka yanzu za mu ɗauki gender za mu haɗa shi a nan a wajen phone number saboda na ga sun fi kusa yawwa so an haɗa shi da phone number wannan email email email ya tsaya a eh, email zai tsaya a sys nashi shi kuma wannan zai ɗauki 3 wannan zai ɗauki 3 so so gashi yayi uh, email phone number gender so sai specialization ya ɗauki 4 so zan kawo me zan kawo kuma nan ah, an kawo address yes so sai an kawo address sai ɗauki shauran wajen gaba ɗaya so amma kafin mu kawo adadin yana da kyau mu fara kawo image ne image image dai dauki a how many 4 nan zai zama 8 kenan ko kuma mu saka shi 6 to 6 kawai 6 to 6 so wannan zai zama label for image so image abinda za mu yi amfani da shi a wajen image akwai a cikin wannan abin namu akwai abu mai kyau wanda suka saka shi da shi za mu yi akwai labirari da suka yi amfani da shi a cikin wannan tim da muke da muka ɗauko template da muka ɗauko so ina neman shi kenan wajen something cache file uploader so da abin su za mu yi amma kafin nan za mu ɗauko css nashi gashi nan so za mu zo mu ɗauki css ɗin nan mu zo mu saka a sama so wannan css ɗin za mu kwashe shi za mu je header namu mu zo mu saka header namu kenan go yakwa so za mu zuba shi sai mu ɗauko access mu saka so abin da yake faruwa ma ashe abin ma direct ne so abin direct ne no need so uh, file on ɗin Khalid ne suka kira shi mun dai sai dai mu je mu fitar da shi mu ma sai dai mu fitar da shi mu na nashi so ga shi nan ga css din nan dole za mu downloadin nashi shi kasance yana saba namu ne ba wai yana nasu ba so ah, za mu na nashi ga Css na downloadin ɗaya kenan so sai wannan file preview so shi ma gashi ya fito shi ma zan ɗauko shi shi ma shi na loadin na shi so zan mobin nasu zuwa project folder ɗina sai in wannan including nasu a ciki so bayan na downloading nasu yanzu haka gashi na wannan abin nasu so zan ɗauko vendors fara saka musu tukunna so in saka vendor yanzu ga sunan nan anan kun ga a file uploader ɗin nan na ajiye su ga file ɗin guda biyu so ce file uploader ɗaya kenan yanzu in kwashe access din gaba ɗaya da file uploader ɗin sai yanzu in saka ma wannan na biyu so yadda na yake kenan na gashi so kuma bayan wannan css din akwai javascript shi ma kuma again so wannan mun ga yadda na kwashe css nasu kenan yanzu ba zan je ni in ɗauko javascript ɗin a so kuma ga javascript ɗin nan so ni wannan zan ɗauka kawai wannan da shi ne zan yi amfani da shi da iya shi ne zan yi amfani so ga abun shi nan da yawa na ɗauka duka zan je in seta shi a can so amma yanzu ba zan fara ɗaukan shi tukunna so vendors yes yana layin vendors ne yanzu ba zan yi mai komai ba ba zan taɓa shi ba har sai na fara saitawa tukunna so image preview ne kaɗai zan yi amfani da shi a nan so wayannan duk ba zan yi amfani da su ba babu ruwana da su ba zan je in ga abin image preview ba zan kulla sidebar which ba ga image preview nan so iya shi ne zan yi amfani da shi wannan so ga shi nan image preview file font abin shi kenan yawa so three so gashi nan yadda yake rating nashi a to yanzu zan zo in ɗauke shi ɗungurungun zan ɗauki wannan duka zan koma wajen doctor ɗina wajen image a zan sa wannan sai yanzu in replacing da wannan so kun gana replacing da shi wannan wannan kenan yes so anan kuma abin da zan yi anan so zan ba shi name in ba zan bai shi aka ba zan ce mai image name na shi kenan da ba shi name image so za mu gangaro nan kuma wajen shi nan dole zan kwashe wannan abin gaba daya zan kwashe wannan gaba daya so zan zo ni app.js dina confirm zan zo cikin app.js dina so wannan zan pasting nashi a nan zan pasting nashi a nan so wannan shine a file type na file ɗin da image ɗin da zai bude mu so amma zan ƙara wasu zan ce akwai image slash gif extension na gif kenan sai image slash extension na uh, web i think web ne ko web so in ma na yi shirme zan gani daga baya so haka so yanzu bari mu je bari mu je munan mu gani ko wannan takardar da na yi yayi ad doctor bai yi ba so dole akwai ero baya ganin wani abun so abubuwan da baya ganin suna da yawa ashe uh, file point is not defined so ina ce file point is not defined bai ganin file point ba gaba daya baya ganin file point namu so i think wannan matsala yana zuwa ne ba zan ɗauki file point ɗin again ok ga file form din anan sai an fara rajista na shi tukunna ok ban dauki js na wannan file form din ba gaba daya so shi ma na bar shi yanzu zan dauke shi zan je an aje shi a kuta na tukunna ah yanzu ba zan kara refresh mu gani har yauwa yanzu yayi so yanzu yayi yanzu ya yanzu idan na selectin hoto misali in zuwan selectin hoto a wani hoto ne ma zan selectin wannan so baya nuna hoton akwai ɗan arrow kenan amma ya kamata a ce na nuna preview na hoton kamar yadda na ga ya nuna da ɗazumin a wani abin da na yi so zan saita shi ya nuna preview na hoton yanzu bari mu ga zan ga kwashe wannan rijista ɗin женщиной благодаря. don su ba na amfani da su yanzu ya yi ba mu ga yawwa kun ga yanzu gashi yana ba da hoto yanzu gashi yana ba da hoto iya abin da muke so mu saita kenan yanzu yanzu kun ga gashi yana ba da hoto so wannan kenan ah, mun saita wajen image yanzu abin da ya rage kuma guda ɗaya sai mu seta a address ya dinga ba mu address namu so za mu koma wajen dokto ɗin kuma za mu kwashe wannan sai mu zuba wannan sai mu koma da shi 12 nan sai mu sa address nan sai mu share shi gaba daya mu sa texteria a texteria class form form control so name address shikenan so yanzu ga shi muna gani ga nan abinmu so akwai abin da za mu zo mu canja wannan button din button zai koma submit a nan ma zai koma submit yawwa so sai zan creating wani input ana input as hidden kuma zan creating nashi so zan ba shi name action uh, zan ba shi value add shi kenan kawai Ya abin da zan bashi so ina jin mun gama da wannan part ɗin kenan part na creating form so yanzu mun creating form namu da duk wasu abin da nashi mun gani insha Allah a nan gaba za mu ga yadda za a samu zamu iya submitting form din nan ta hanyar amfani da a Ajax da kuma mu handle nashi da PHP namu sai mun haɗu da ku karatu na gaba